ba za a iya ba kai kake mana komai in babu kai ba za mu iya ba babu da a gurinka gunka babu umma da abba in ka so ka daga mu in ba ka so ba ba mai saka ka Allah ba za a kuma ba irin ka dai ba za a kuma ba ya daha kai daɗin salati gurin habiba ɗaha masoyi آله da da na babu bulayi hatta dukkan masoya wa'anda musa dukkan suna yi hatta fadin malara shugaban matan aljanna harsa ba za a kuma ba irin kadai ba za a kuma ba ya ɗaha kamar sa rasulu an gama ba za a kuma ba bainahum ba zai ba har a tashi kiyama kamar sa dai ba za a kuma ba a hakikar zance sanu rasul sai dai rabba ya da ba za a kuma ba irin kadai ba za a kuma ba ya daha ba